To yau za mu so ka gabata da kanka. To sunana Nastura Ashir Sharif daga gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya shugaban kwamiti na amintattu kuma darakta a kungiyar dattawan arewacin Najeriya Northern Elders Forum. To ko za ka yi mana bayani akan wannan ganawa da kuke da 'yan jarida yau? To abin da ya kawo wannan ganawa tamu da 'yan jarida shine halin da ƙasar nan ta shiga tsawon kwana bakwai da ake zanga-zanga a kan maganar rushe wani bangare na jami'an tsaron najeriya na 'yan sanda da suke ake kira Sars, sakamakon wasu mutane da kudancin najeriya da suke ganin cewar waɗannan 'yan sanda suna wuce gona da iri a wajen ayyukansu to mun duba abin ta fuskoki da yawa ko da waɗannan mutane suna da wasu abubuwa da suke yi na kurakurai amma kuma a dai lokaci a kan lokaci kuma dai suna yin iya kokarin su wajen ganin cewar an sami tsaro a arewacin najeriya musamman a wajejen maiduguri boko haram da kuma wasu bangarori na arewa misalin ba kuma ta ba akwai lokacin da 'yan boko haram suka kama sojoji suka kwace motocin sojoji wa'annan sas din a maiduguri su ne suka kwato sojojin suka kwato motocin sojojin so da kaga mu mutan arewa still muna ganin amfanin su to an yi an rushe su an kawo wata sabuwar hukumar ta swat to abinda muke kira gwamnati shine mu muna so gwamnati ta tsaye ta ayyana dokar ta ɓaci akan harkar tsaro a najeriya ya zamanto gwamnatin tarayya ta mai da harkar tsaro ya zamanto shine muhimmin al'amari da ke gabanta sama da kowace ma'amala take gabanta na farko kenan na biyu su muna son gwamnatin tarayya ta tsaya ta yi ba wa su wannan sabar eh, jami'an 'yan sanda a ba su wato koyarwa a ba su isassun kayan fada da na yaƙi da za su iya tunkaran mutanen nan masu ɗauke mutane da masu zuwa ƙauyuka su rusa ƙauyuka wato 'yan ta'addan nan da boko haram in ba a ba su makaman da ya kamata a ba su ba kuma ba a inganta wato walfaya nasu ba zan ce da wasu kenan walwalarsu ba abin ba zai canza zani ba don haka muka ce mu za mu fara tamu zanga zanga daga gobe alhamis a arewacin najeriya jihohin mu sha tara arewacin najeriya domin kira ga shugaban kasa da gwamnati tarayya ta fito ta ayyana dokar ta ɓaci akan harkar tsaro kuma ba wai magana za su yi ba su fito su ayyana kuma mu ga matsayin matakai da suka ɗauka na gaske domin kawo ƙarshen rashin tsaro a arewacin najeriya shine dalilin da ya samu kai wannan taro na ukun su muna kira gwamnati tarayya ta duba yanda aka raba 'yan sandan najeriya dole mu samu wannan matsalar arewa yanzu misali a jihar Legas 'yan sandan da suke jihar Legas da 'yan sanda da mobile police sun kai mutum dubu da uku amma duk girman jihar Kano da faɗinta da yawan mutanen jihar Kano in kaɗa 'yan sandan jihar Kano da constables wanda ba 'yan sanda ba ne kawai 'yan sandan suka jawo su su su dubu takwas ne kaga dole an yi wa arewa a nan abinda dole wayannan masu harkar eh, ta'addancin samu dama kuna nan gwamnan jihar Katsina ya fito ya faɗi cewar ƙauyuka talatin amma 'yan sanda ɗari ne kaɗai aka ajiye su kula da wayannan ƙauyukan guda talatin ya za a yi wannan abin a ce za a iya kawo ƙarshen tsaro a Najeriya don haka muke kira ga wannan suwatin da za a yi gwamnati ta yanzu ta sa a ɗauki yara ma'aikin ɗan sandan da musamman wanda suka gama makarantu dinnan ba su da aikin yi a ɗauko su a ɗebe su aikin ɗan sanda a kan kowace ƙaramar hukuma sannan a mai da su ƙananan hukumomin nasu haɗu da yan sanda su aikin kawo tsaro a wa'annan yankuna na musamman ƙauyukanmu da ake musu wannan ta'addanci. me yasa sai a daidai wannan gabar kuka dago wannan batu na zanga-zanga ai zanga-zanga yau wata mu hudu da fara zanga-zanga in ba ku manta ba mun yi a jihar katsina mun yi a niger sannan aka zo aka kama mu aka tsaida mu aka ce sai aka zauna aka yi magana da mu manyan mutane suka ce a hakura a ba jami'an tsaron wata uku a ga ci gaban abu to ku auna ku ga a wannan satin kurin kwana bakwai ku auna ku ga mutane nawa kashe a tsakanin jihar katsina da kaduna giwa lokal gamman wannan garin uh, uh, kidan dandin da aka yi da wannan gari na niger a garin kusa kagara da shiroro ku duba mutanen da ake kashewa a gurin har an kai matakin da 'yan banga sun zo sun tarwatsa police station sun karbi bindigogin sun je sun yi fada da su nan 'yan ta'addan a jihar Niger to kaga wannan ai na kai mu cewar kamar kasar gwamnati tana nema ta zama ba za ta iya kula da haƙƙin yan ƙasa ba sannan ko yau da safe da jiya dare kun ga yadda aka kashe wasu mutane a Maiduguri manoma yadda kashe su so da kai sa dole mu ci gaba da wannan sai an kawo ƙarshen wannan rashin tsaro a ƙasar nan a ayyana doka ta ɓaci kuma mu ga me gwamnati za ta zo ta cikin kwana biyar nan me ta zo da shi da za ta ba wannan sabon hukumar ta 'yan sanda domin a tabbatar da cewar an yi wani abu muhimmi a kansa me yasa kuka rungumi wannan tsari na zanga-zanga a daidai lokacin da wasu daga kudancin najeriya su ma zanga-zangar suke yi ai zanga-zanga na gaya maka mu muka fara zanga-zanga a kan maganar rashin tsaron nan arewacin eh, Najeriya. Eh amma me yasa kuka ga cewar kamar zanga-zangar ita ce hanya mafi ala? A tutun da su yanzu ai shi mutumin arewa matsalar da ta same shi ne shi ba shi da shugabanci ne. yanzu ka duba duk shugabannin kudancin najeriya tun daga kan mataimakin shugaban kasa da gwamnoninsu da shugaban majalisar wakilai ta kasa kalliyan da suka fita suka goyi bayan yaransu da suke wannan zanga-zanga duk da suna wuce gona da iri a kan 'yan sas nan har su shiga police station su kashe 'yan sanda aka abuwa amma shugabannin suna goyon bayan su amma mu na arewa duk lokacin da muka fito zami zaka ga cewa sai a tayar mana a ce ba mu da kirki a ce a yara ne marasa aikin yi wa ba abin da ba faɗa kama ba to yanzu gashi da suka fito suka fara kalli inda gwamnatin tarayya cikin lokaci guda ta juya ta yi musu abin da suke so amma gashi ba su daina yi ba so da dama akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa da ake so a yi to mu ma za mu amma ba wanda zai samu a cikin tabbatar da wato ajanda ko ƙudurin wasu mutane domin mu riga mun fuskanci ma 'yan siyasa sun fara shiga cikin al'amarin wanda ba za mu yadda mu a yi amfani da mu a kawo wato kamar wato rushewar ƙasa ko a kawo hargitsi a cikin ƙasa gaba ta ba za mu shiga irin abu irin wannan ba amma muna neman a biya mutanen arewa bukatunsu da muradunsu na tabbatar musu da tsaro na dukiyoyinsu da rawukansu a ƙasar nan amma kuma wasu na zargin da wasu da ke ɗaukar ɗawainiyar irin waɗannan abubuwa da kuke yi to ai da da suke daukar ɗarin ma ai da ba za a bari a kama mun ba ko kuma da ai an ga yadda ƙungiyar mu ta zauna shekara da shekaru kullum maganar mu akan abin da ya shafi al'umma ne wanda ba za su iya fitowa su yi magana ba ko sun yi magana ba mai sauran su akan su muke yi ba mu taɓa fita mun tsaya kan wani ɗan siyasa mu ce muna masa yakin neman zaɓe zama wani abu ba ma yi ba al'adamu ba bace kuma ku kun sha aiki da mu shekara goma sha da suka wuce kun san mu ba ku taɓa ganin ma irin wannan layin ba wannan zanga-zanga na kwana nawa za a yi zanga-zanga sai mun ga abin da gwamnati ta yi akan wannan abubuwa guda biyar da muka nema ta yi sai mun ga ta yi wani abu muhimmi sannan za mu dakatar da zanga-zangar mu kun yi korafin cewa ba kowa da kowa ba daga shugaban kasa shugaban majalisa duka yan arewa ne sun nuna ba su da kishin arewa Na. eh yanzu yadda shi mataimakin shugaban kasa ya tashi tsaye ya jawo hukumar yan sanda ya sa su a gaba cewa sai an rubuta wannan sas din da yadda gwamnoni suka fito suke magana da yadda gwamnan Lagos ya fita ya ce ya ba wa yaran nan miliyan 200 masu zanga zanga wai a jiya kula da wanda suka ji ciwo ai kaga alama ce ta suna goyon bayan mutanen su da yadda shi kakakin majalisar kasar na ya fito ya magana amma a arewa da muka fito muna magana zanga zanga a kashe mutane da aka katsina ko gwamnan katsina ka ji ya fito ya goyi bayan mu ko kaji wani dan majalisa aka tsina ya fito ya goyi bayan mu ko kaji na zamfara da muka je muka yi kwaji wani ya fito ya goyi bayan mu ai mutane ba mu shugabannin mu ne ba sa kishin mu ba su damu da mu ba mafi yawa a cikin shugaban da muke zaba arewa ba al'umma su ci a gaban su ba san zuciyar su kawai da jin daɗin rayuwar su na ƴaƴan su shine kurin a gaban su shi sa aka raina mu a kasar komai ma sai dauko a dora mana ita kanta zanga zangan nan da wayannan ke yi na dakatar da aikin sas wanda aka yi nasara eh. bukata ta biya kuma ba su daina ba ta yaya za ku tabbatar naku da zai zo gashi ana tsakar nasu da kuma ku fara bai kawo wata matsala a ƙasa ba to mu dai mun faɗi abubuwan da ya sami zami na mun ga mun faɗe su yanzu abu guda biyar muka nemi cewar gwamnati ta yi kuma za mu auna magani idan ta ɗauki guda ɗaya ko biyu muhimmai muka ga ta fara ma mu za mu janye za zanga-zanga abinda muke nema a tsarin da za mu yadda mu yadda cewa an tashi tsaye akan addina kashe mutane da satar mutane da kwace dukiyoyin mutanen arewa da aka bari wasu 'yan bindiga daɗi suna yi mu shine abin da muhimmin abin da ya dame mu da kuma magana zancen agreement da aka je aka sa hannu yarjejeniya tsakanin ita ƙungiyar kwadago da gwamnatin tarayya a kan maganar kuɗin lantarki da aka ƙara aka rage naira goma don abu shi ma muka ce ba mu yadda da shi ba a sake shi to ya za ku yi ku tabbatar da siyasa ko bata gari ba su shigo ba don da a yanzu haka na wannan ma da ake wasu sun fara kiran shugaban ƙasa ya sauka wannan ra'ayi ne na mutane in sun ce shugaban kasa ya sauka kuma shi ya rage wa kansa ya zaɓa kansa abin da amma mu abin da faida shine idan an ce ga gwamnati zaɓaɓɓiyar gwamnati da aka yi zabe aka tabbatar da cewa gwamnati zababbiya to hanya mafi daidai da za a cire ta shine zaɓe ya zo a kaɗa ƙwarai a canja ta wannan shi ne abinda kundin tsarin mulkin Najeriya ya yadda da shi in shi shugaban kasa ne dan kashin kansa ya ce ya sauka daga shugabancin kasa ba wanda ya sai tirsa sashi sai yayi amma mu ba irin wannan zanga zangan a gabanmu ba ko za ka lissafa mana takamaimai mecece bukatar ku ka yi batun bukatu guda biyar a takaici ko za ka dunkule mana bukatun nan naku na farko shine magana gwamnatin tarayya ta ayyana dokar ta ɓaci akan harkar tsaro abinda muke nufi da wannan shine ya zamanto ta mai da magana harkar tsaro shine abu mafi mahimmanci a abin da ayyuka da abubuwan da gwamnati za ta sa a gaba akai a yanzu kuma mu gan shi a ƙasa ba wai kawai a faɗa ba a aikace muka gan shi ba na biyun su muka yi magana cewar waɗannan jami'an 'yan sanda a ba su wato koyarwa ta yadda horo ta yadda za su tunkari 'yan ta'addaɗin nan kuma a inganta walwalarsu da makoma iyalan waɗanda aka kashe a cikinsu a sakamakon irin wannan karambata tsakaninsu da wannan na uku muka ce ai Allah wadai da shugabanni zababbu da waɗanda aka ɗora mukamai a arewacin najeriya da ba sa iya fitowa su tsaya su goyi bayan al'ummarsu su nuna damuwarsu da abinda da al'ummarsu suke ciki muka ce kowace kowane jiha in sun zanga-zanga su fito su allah wadai da waɗannan mutane na hudunsu muka ce muka ce muna so gwamnatin tarayya ta haƙura ta casanta abin da ke tsakaninta da eh, da ƙungiyar malaman makarantun jami'o'i a buɗe jami'o'in nan yara su koma makarantunsu zamansu a gidan nan ba alheri ba ne ga ƙasar kuma ana cutar da rayuwarsu ita kanta hukumar eh, ƙungiyar eh, malaman jami'o'in muna roƙonsu don allah su canja tsarin da suke yi wajen in suna son su yi fito na fito da gwamnati wannan yajin aiki da suke yi ɗaliban yake cutarwa duk manyan gwamnatin da suke rike da mukamai ya'yansu ba sa karatu a Najeriya sau da haka ba abin da ya dame su da maganar yakin neman wai sun tafi yajin aiki a Najeriya sai na ƙarshe mun ce ba mu yadda da wato yarjejeniyar da aka sa hannu tsakanin ƙungiyar kwadago da gwamnatin tarayya a kan magana kudin wutar lantarki da aka rage naira goma kurin a kai aka ƙara kusan naira arba'in aka cire goma a kai muka ce ba mu yarda da wannan ba a canja a bar mutane a komar da su su diga biyan kudin wutar su yanda yake da mu haƙu mu ji da wannan wahala da talauci da tashin hankali da ke damu